أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مسلمي tare da ku muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa namu masu tarin albarka darussa wanda muke karantar da kawunan mu da kuma al'umman mu baki ɗaya kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓan mamu muna fata ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta da kuma kyakkyawan aiki da kyakkyawan samun rabo a gidaje guda biyu na duniya da na lahira bi haƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin uwan musulmi kamar yadda muka sani mun ƙare bayani da kuma ishara kan imamanci a cikin ruwayoyi wanda a ƙarshe mun yi nuni da cewa kuma imamanci a wurin mazhabi na shi'a yana daga cikin asali shi yi sama idan baka riƙe shi ba to kamar baka rike komai ba komai yana zubiya warwas kamar idan baka da imam jagora to komai yana rushewa shi yasa muka samu shi'a sun rike imam har yanzu ma lokacin da imamu yanzu imamu zaman kenan imam mahdi ya shiga babban buya wanda yanzu ba a ganin shi to ai ya bar jagorori bayan shi su ne malamai wanda ke kira maraji'ai ya ce a kula da abubuwan da suke faɗa kayan lokaci wanda zai bayyana shi yasa har yanzu zaka samu shi'a suna da shagorori babban shagora na shi'a kowa ya san wane ne imamun al-khamna'i hafizahullahu ra'a, wannan shine babban shagora na shi'a sabanin sunna ba su da jagora kuma ba su damu mawa da sai sun samu jagora wannan kenan sannan ruwayoyi kamar da muka bayani ɗan ƙari kaɗan wanda suke nuna mu cewa lalle lalle an bar an bar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bari ba a yi riko da shi ba riwaya wadda ake cewa ta zo da magana kan thaqalain hadith thaqalain inni tarikum fikum thaqalain aw thiqalain na bar muku abubuwa guda biyu manya-manya guda biyu abubuwa masu nauyi manya-manya sai ke cewa ke kitaballahi wa itrati me yasa ya ce wa itrati su ne jagorori jagorori na ahalul bait ba wai kowane ahalul bait ba jikokin annabi a'a wanda Allah ya yarda cewa su ne jagora kawai amma a bar zargin shi'a ce a wai duka su wurinsu bai ta gaba ɗaya su ne shagorori a'a wannan dai wanda aka yi wasiya su ne shagorori na'am saura dole ka girmama su da so gare su saboda kukin annabi ne kenan a takaice wurin riko da jagoranci ko kuma sanin cewa dole ya kasance akwai jagora in muka lura ko sunna ba su mukhalafa shi a nan wurin sai dai su wurin ayyana wane ne jagora su sun tai akan shura ma tana bayyanawa kuma wai Allah ma ya yarda wannan saɓanin ɓangaren shi'a ba haka ne ba yanzu ɓangaren isma ta jagora shin dole ya kasance imam ma'asumi ne koko a'a a nan wurin ma an samu saɓani amma abinda mazhabi na tashayyo na ahlul bait alaihi wasalam suka tai akan shi shine imam dole ya kasance ma'asumi ne kusan ma za mu kawo sifofi a yanzu kenan wanda suka dace ko wanda ya kamata dole ya kasance imam yana da su saɓanin sauran mutane na farko dole imam ya kasance ma'asumi bai saɓo, sam saɓo bai burge shi tun da ya taso dole ya kasance ya kowa ilimi dole ya kasance na uku kenan dole ya kasance gwarzo wanda baya jin tsoro a wurin yaƙi dole ya kasance ya fi kowa cikin mutane cikin kowane ɓangare ɓangaren addini ɓangaren rayuwar shi da mutane mu'amala shi tarbiyyar shi sannan na biyar dole ya kasance bai da aibi ko kaɗan dole ya kasance bai da aibi ko kaɗan ba inda za gani ka ce ai nan yana da matsala kaɗan eh, wace iri ko ma wace iri ce dole ya kasance bai da matsala ko kaɗan bai da aibi ko kaɗan sannan na shida dole ya kasance ya yi kowa kusanci a wurin Allah sannan na bakwai dole ya kasance yana iya zuwa da mu'ajizoji yana iya zuwa da wani abu wanda mutane ba su iya zuwa da shi wanda suke nuna cewa shi lalle zaɓaɓɓe ne daga Allah sannan na takwas na ƙarshe dole ya kasance kenan imami ne ɗaya ɗaya kamar yadda Allah yake turo duk kowane zamani da imam guda ɗaya ba a turo imam guda biyu ko uku lokaci guda wannan alamomi guda takwas sharuɗa ne na kasantuwar wannan bawa ya kasance imam ne sannan manya-manya wanda aka yi aka dawa kansu su ne kusan guda uku na farko ya kasance ma'asumi ne mai ilimi ne gwarzo ne ma'asumi wanda bai sabo dalilai kan wanda suke nuna cewa ma'asumi ko kuma mutum imam dole zama ma'asum kamar yadda muka yi bayani garin abin da ya shahi annabci muka ce dukkan annabawa ma'asumai ne a nan ma mun yi ishara kan cewa dukkan imam wasiyi wanda za a bari shi ma dole ya kasance eh, ma'asumi ne ba wai ya kasance manzo ba ba wai ya kasance annabi ba a'a dole dai ya kasance yana da irin wannan sifa din ta ma'asumanci na annabi shi ma dole ya kasance yana da irin shi saboda in ba haka nan ba dami za a zaɓe shi dami za a fifita shi akan al'umma alhali shi ba ma'asumi bane alhali shi kan kai shi yana saɓo, dami za a cewa ya zo ne dai hana mutane saɓo. wannan kenan sannan bayani kan cewa isma yaya take da yawa daga cikin malamanmu musamman misali khaja nasiruddin tosi ya yi ishara kan cewa isma ta imma da mata annabawa iktisabi ce don mu gane ba wai haka aka zaɓe su ba kawai don Allah yana so a'a ƙoƙari ne da annabawa da kuma a'imma suke yi shi ne ke kasa cikin wannan matsayin ba wai haka kawai Allah ya ga dama ya zaɓe su ba ta yi da wani zai cewa ni dami bai zaɓe ni ba ya sa ni haka nan to ba al'amarin ba haka yake ba imam ko kuma annabi dole kasance shi ne da ƙoƙarin shi da neman shi shi sa ce ma isma ce iktisabi wasu ta yi mafi yawa sun nuna cewa iktisabi ce To, a nan wurin wasu na iya tambaya, in sun sani amma, su ce akwai wani wanda imamu ne na ahlul bait kamar imamu Jawad, alaihi salam, ya kasance tun yana matashin shi aka zaɓe shi a matsayin imam. To, shi ka a wannan lokacin menene ya yi har ya kai ga wannan matsayin. Sai mu ce annabi Isa tun yana jinjiri Allah ya zaɓe shi annabi menene yi? a nan wurin Allah yana son ya nuna mu cewa shi ne mai ilimi akan komai kuma ya gwada maka kamar yadda kana iya tambaya ka ce shin Allah yana iya halitta ta mutum ba tare da uwa da uba ba tun da kai abin da kake gani a gaba gare ka shine Allah yana halittar mutane ta hanyar uba da uwa sai ce maka to akwai akwai annabi Adam. A, ah, yaya aka yi, to shi ne farkon halitta, Allah haka ya halice shi da laka, ba tare da yana da uwa da uba ba. To Allah yana iya halittar mutum daga uwa kaɗai, kun ba ta saba ma Allah ba ta yi komi ba, ba wai lalata ta yi ba, ba uba, a ce maka eh yana yiwa mana. Gashi nan, annabi Isa, in ka ce to yana yiwa a halicci mutum ba tare da uwa ba sai ce ga hawa ma'ana dai baka da tambayar da ka yi wanda za ta nuna wai Allah bai da iko bai da kudura to anan ma haka ne Allah yana ba da ismashi ga bayan shi masu ƙoƙari suna da wannan ƙoƙarin har su kai Allah ya sa musu mi isma cewa su yanzu kwata-kwata ba su san su saba ma Allah ba su san ma su yi tunani na saɓon Allah tunani ma ba su yi kamar da ka san tunani ma ba ka yi na ka shago ba to haka ko hiye ma da haka nan a yamma ba su tunanin su taɓa ma Allah shi yasa suka zama mai to kaga kenan a nan wurin Allah yana gwada mu akwai ƙudura tashi da iko nashi da kuma gane cewa wannan bawa nashi tun yana ɗan ƙararrami lalle idan ya girma ga yadda zai zama shi yasa tun yana ɗan ƙarami na iya zaɓen shi a matsayin annabi ko a matsayin imam da sauransu wannan kenan sai abin da muke son mu yi nuni akan shi kenan cikin abu na gaba dalilai wanda suke nuna cewa isma mun ce dalilai wanda suke nuna wa can mun yi bayani kansu amma a nan wurin dalilin nakal wanda za mu ƙara a kan shi na ɗaya daga ciki kamar hadisi na thaklain da muka kawo me yake nuna nunawa yana nuna isma na cewa da Allah bai ganin cewa wannan imam ma'asumi ne kana iya bin shi sau da ƙawa ko me ka gani yana yi kai da ya koyi da shi to da me zai ce a yi koyi da su da me zai raba su da alƙur'ani ya na bar muku annabi Yace na bar muku abu guda biyu wannan riwaya cikin suna da shi'a ko kuma hadisin safina inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa mathalu ahli baiti fikum ka safinati Misali na ko misalin ahlul baiti nawa a wurinku kamar jirgin ruwa ne nawa na annabi nuhu jirgin ruwa na annabi nuhu wanda ya shiga cikin shi kawai ya tsira wanda duk bai shiga ba mun gani haɗin shi da bai shiga ba halaka yayi da ya yace sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma mutuwaye hango dutse yace shi zai cece shi ran nan duk wanda bai shiga cikin jirgin annabi Nuhu ba shine halaka to ahalul bait ina in ji annabi kushi wanda kyau wannan riwaya mutum ya duba cikin sahih bukhari ko muslim ka duba za ka ganta annabi yana sai nuna mu cewa muhimmancin ahlul bait musamman bayan shi wanda duk ya riƙe su ya ce to lalle ba zai halaka ba yake cewa wanda duk ya shiga jirgin annabi nuhu ya tsira wanda kuma bai shiga ba ya halaka to haka nan ahlul baiti dina wanda ya rike su ya tsira wanda ya watsi da su kuma ya halaka anan sai dai wace Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad mu yi murna da duk wanda ya riƙe kuma wannan mazhabi na Shi'a saboda shi ne fuskan daidai ya bi wasiyya ta annabi ba ya bi zaɓi na son rai ba wasiya ce ka bi ta annabi saboda haka nan kai ne abin alfahari sannan babban modu idan ya kamata mu shiga da lokaci ya ƙare kuma nan gaba ya kamata mu yi ishara kan shi mai muhimmanci shine ilimi da mun ce abubuwa manya-manya masu muhimmanci su ne isma da ilimi na imam to mun yi magana a takaice yanzu kan abin da ya shahi isma nan gaba za mu zo da magana abin da ya shahi ilimi na imam mu kawo kuma menene ma'anar ilimi menene muhimmanci da kuma haƙiƙanin ilimi da ake ni bangaren imam me ake ni da ilimi na imam za mu zo cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin